a cikin wannan sura wato suratul aya ta talatin da bakwai to daga na inda muka kwana nan za mu dora sha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu kyakkyawan ƙashi Allah ya sa aljanna makoman Allah ya karfafa mu ya karfafa imaninmu. mu ya ba mu kariya da tsaro ne daga shirorin masu shiri da cuta masu cuta ke ta shi imani da ake da ya shirya ɗaya da iyali da zuriyar jiya in makamanci ba annabi adamu jarabawa da ya samu ya yi tuba ga Allah kuma sai Allah ya ce an an shi tuba ta ya sauko da shi da iyali nai su bar wannan gida gidan aljanna gidan gadona. saboda haka duk wanda ya samu matsala sai ya bar gidan amma wanda zai gyara zai dawo gidan nan gaba to annabi adamu ya bar gidan yanzu da kokari za a yi a yi wanda ka son ya koma gidan gadon nan to kokari ibada da yi ya kyautace tauhidi ne ya kyautace aƙida sai ya ayyuka na kwarai sannan ya koma ga gidan nan ya bani isra'ila ya bani isra'ila Uskuru na lati an amtu alaikum ku tuna da ni'ima ta wadda ni gare ku ana tunatar da su wannan ni'ima fa da aka yi musu wato ku tuna da ni'ima ta da ni gare ku sannan allati amtu alaikum wadda ni ni'ima da ita gare ku wa hu bi ahadi kuma ku cika da alƙawari na alƙawarin da ni da ku ku cika da alƙawari na ni ko ufi bi ku in cika da alƙawarin ku wanda kun kai da niya wato ka'ida ce Allah subhanahu wata'ala ya shata idan mutum yana so ya samu abin da ya kaso ga Allah to shi ko shi ma Allah abin da Allah ya kaso gare shi wa iya farhabuni wannan ita ce babban matsala wa iya farhabuni din nan ku ji tsoro na wato idan dai za ku ji tsoron Allah to shi ko Allah ya Allah so zai ba ku kariya daga dukkan abin da kuka tsoro wa iya ya farhabu ne din nan ku ji tsoro na saboda haka jama'a a yi kokari a kwatanta kuna ganin abubuwan da ke ta faruwa cikin ƙasar ga da babu abin da ke kawo sosai sabo da rashin tsoron Allah duk wata tana da kun ka gani babban abin da ka kawo ta sabo na da rashin tsoron Allah shi ka kawo duk abin da kun ka gani shi na ka kawo shi to jama'a ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah shi kadai ku kadai ta Allah ku yi abin da Allah ya umarce ku ku ji tsoro ne laila wa nahara wa iyaya farhabu ni dinnan ku ji tsoro na idan haka zai samu idan haka zai samu to ya Allah ya so za ku samu abin da kuka so in dai haka zai samu za ku ji tsoron Allah to za ku samu abin da kuka so a ba ku natsuwa a ba ku kwanciyar hankali a cikin rayuwarku saboda ka fa amin wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar musaddiqan limama akum abinda na saukar wanda yake mai gazgantawa ga abinda a tare da ku wala ta kunu takunu awwala kafirin bi kada ku zama mutum na farko da zai kafirce mu abinda na saukar gare ku wala tashru bi ayati samanan kalila kada ku sayi kuɗi kaɗan da ayoyina da ma'ana kada ku karkatar da ayoyina don wata bukata ta ku ta duniya wa iya iyaya fattaquni ni kadai kuka ji tsoro na kun ga Allah na ta maimaitawa wa iya iyaya farhabuni wai ya ya fata ni kun ga yana maimaitawa dai a ji tsoro ne shi kadai subhanahu ala? wala tarbisul haqqa bil batili kada ku ya ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa sai ku koyi gaskiya don gaskiya tana da ƙarfi kwarai kuma tana da hasken da aka gane ta idan ka ga duk inda ka diba ka ga an ya ƙarya da gaskiya to gaskiya ta aka san a ɓoye don ɓoyonta na da wuya ya ce to kakku cuɗan ya ƙarya da gaskiya wata katubar haka cikin cuɗan yawa sai ku raba ba ku kore abin da a gaskiya kakku ya haka nan wa an tunta alamuna kun ku san abin da a gaskiya kun ku san abin da a gaskiya saboda haka in mutum ya san gaskiya kamar da kuke ganin mu'amalar mu yau wajen kasuwanci da wajen abubuwa da kuka gana ana yi mutum ya tabbatar da ya san gaskiya sai ya koye ta wa an tunta alamuna kun ku san gaskiya ce Da kasuwanci, mu kun ga haka ake yi ga matsalolin rayuwa duka mai yawa kuna gani an san gaskiya amma ɓoye ta akai an kuma san ita ta ba wata ta ba amma da gangan da gangan sai a ɓoye ta don cin wata bukata Allah ya ce to kakku yi haka nan abin nan wa wa salata ku tsaye da sallah da kyau wa atu zakata ku ba da ka umar raki na koyi ruku'i tare da masu ruku'i wato a tsaye da sallah da kyau ita sallah so ake a tsaishe ta da kyau abin da tsaye da sallah da kyau a nemi hukunce hukuncen ta ita sallah a san su gurgudun wanda mutum ya kai gare shi sai ya bauta wa Allah gwargwadon haka nan to ku tsaye da sallah da kyau wato na biyu ku ba da zakka a tsaye da sallah shi cikin musulunci yana cikin aikin da ya kowane waya bayan musulunta bayan musulunta tsaye da sallah yana cikin aikin da ya kowane wahala shi yasa Allah ke cewa da an musulunta a fa’in tabu a aqamu salata wa atu zaka. in suka tuba suka tsaye da sallah sun ka ba da zaka. domin da zaran mutum dai aka ce ya riga ya miƙa mika waya ya jayu ga Allah su wata ala, to abin da ya rage gare shi sai magana tsaye da sallah da kuma ba da zaka. sallah ita ta hiwaya da zaka ita ka bi mata to sannan zuwa sallah masallaci warka umar raki ku yi ruku'i tare da masu ruku'i wato zuwa sallah masallaci a ta'amuruna nasu bilbirri Yahuda da nasara suna sukar annabi ƙorishawa su kuma suna ce su waɗanda sun ka musulunta addinin nan na muhammadu addini na mai kyau ku riƙe shi da kyau ku yi wasa da shiya abinda suka gaya musu kenan addinin nan na muhammadu addini na mai kyau ku riƙe shi kada ku yi wasa da shiya abin da suka wada musu kenan amma kuma su ba su yi kamar da kuka gani da tijawa yanzu idan muka zo wajen wa'azi sai su turo ɗiyansu yan mun buɗe makarantun ne sai su tura ɗiyansu don su koyo aƙida irin aƙida da muke koyarwa in aka yi magana sai ce ai duk na suna nan makarantarwa ne don mun kai su ai suna nan tare da ku to shine Allah ya ce shin ku kuna cewa mutane su yi abin ƙwarai a ta'amuruna nasu bilbiri kuna umarnin mutane da su yi abin kwarai watan sauna an fusa kun ku kuna mancewa da kawunan ku yaya za a yi wannan kuna cewa a yi abin kwarai amma ku ba ku yin abin kwarai wa antum kita kitaba kuma ku kuna karanta littafi abin gawa ba boye yake ba kuna karantawa kuna gani amma kuma kuna cewa mutane su yi amma kuma ku ba ku yi shin me dalilin haka nan afala ta kiluna ba ku da hankali ku gane cutar da kanku kuke yi kamar yanzu da kuke gani masu wa'azi suna ta wa'azi suna ce ai alheri amma ba su yi su to wannan shi ta ce babban illa Allah ba ya son haka abubuwan duk da kuka ce mutane su yi to ku shiga gaba wajen yin waɗannan abubuwa idan kun ce a yi sadaka ku shiga gaba wajen yinta in kun ce a yi sallah ku shiga gaba wajen yinta in kun ce a yi wani aiki na alheri ku shiga gaba wajen yi ne to wannan shine hankali amma ka ba da umarni a yi abin kwarai kai ka kiyan abin kwarai wato alama ta nuna rashin hankali da zuciyar mai wannan magana wasu yi bi sauri wasu sannan ku nemi taimako ga Allah da ya hankuri matsaloli idan sun taso ku nemi taimako ga Allah shine ku yi hankuri sannan ku tsare sallah da kyau duk wanda ka son ya cimma nasara na farko zai sa hankuri ga zuciya ta abinda a hankuri mutum ya rike zuciya ta ga abinda an ka sati da bari abinda an ka ce ka bari sannan kuma ya dauri ya yi ta sallah wai na halaka biratun ita sallah ha babba ce amma ba ga kowa ba illa ala kashi ne sai ga masu tsoron Allah ne ya yazunnuna annawan malaqu rabbihim wa'anda suka tabbata sun tabbata annawan malaqu rabbihim su za su game da Allah ubangiji su wa annahum ilaihi raji'una kuma sun tabbatar da wuri ne za su dawowa kun gani inda duk al'amari yayi tsanani kwarai sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala inda duk al'amari yayi tsanani sai Allah ya ce ku nemi taimako da abu biyu hankuri da sallah saboda haka kun ga da matsalolin tarayyar kasar gatamu da arewacin ganamu da jihar gatamu da a ce za mu daure mu yi hankuri mu yi ta a samu dai ko kwana uku a ce kada a yi ta ofis kada a hita gona ko ina ka a hita malaman makaranta duk sai to da makaranta a kama sallah a kama sallah a yi ta sallah a samu kwana uku ana sallah za ku ga abin da zai bayyana duk alamun ya yi tsanni sai Allah ce wasu aini bisabir wasara ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila uzkuru ni'amati allati an'amtu alaikum ku tuna da ni'ima ta wadda ni muku nayi muku ni'ima mai girma fa Do wanda ya taimaki baban wa ya taimake ka in kana ganewa ko taimaki baban wa bai walakanta ka ba amma in kana ganewa wa ku tuna da ni'ima ta allati an'amtu alaikum wadda ni ni'ima da ita gare ku wa anni faddaltukum alal alimi. ni kuma ni ni fifita ku akan sauran mutanen zamanin ku domin bani isra'ila zamanin su sun dara kowa saboda suna adda addinin wannan lokaci to shi da ma da addini ne aka samun ɗaukaka babba ɗaukaka ce iri ana iya samu amma da addini ake samun babbar ɗaukaka sannan wata ku yawan ku ji tsoron wani ne da zai zo ranar kiyama kenan la ta jizi nafsun an nafsin fihi shay'a wata rai ba ta wadatar da ba ta saka wani abu ga wata rikiki ne idan ranar ƙiyama ta yi babu wani wanda ka iya yin wani alheri ga wani wala yuqbalu minha shafa'a kuma babu wata rai da aka karba ceto gare ta wala yu'khadhu minha adalun babu wata rai da aka karba fansa gare ta wato a ce an yi mata tara ta biya kuɗi wala hum yansaruna kuma ba a taimakon su to wannan yini yini na mai tsanani kwarai ranar kiyama kenan to ku rika duk abin da kuke yi ku rika yi kuna tunawa da wannan yini mai ban tsoro haka wanda kowa cikin wannan yini babu ruwa ne da wani kowa da kowa tashi matsala ta isa da kullum ri'in yawa mai idin sha'anin yuguni kowane mutum nan yana da nashi sha'ani da ya ishe shi kowa ta kai ne ya kai har da annaba annabi ya ce wa sha'arul anbiya yawma idin allahumma nafsi nafsi allahumma sallin sallin. abinda a alamar annabawa ko riga annabawa rannan za ka tuna waɗin ya Allah ni dai ka tsere da kaina ya Allah ni dai ka tsere da kaina Allahumma nafsi nafsi Allahumma sallim sallim wannan shi ɗaya na za ka ji annabawa suna waɗi to kun ga annabawa da ajagoro na al'umma an kai ga inda sun kau da kai ga al'umma babu ruwan kowa da kowa kowa ta kai ne ya kai to balle sauran jama'a saboda haka yanin kiyama yini na mai tsanani kwarai da gaske Allah ka tausaya mana Qur'ani ya ce Allah kafiri na gairu yasiri shi tashin kiyama bai da sauki ga ga kahirai to Allah ka sa mu cikin mu'minai wayanda yake da sauki gare su tun daga kahirai bai da sauki to kenan ga mu'minai yana da sauki wa yana ku min ali fir'auna ku tuna ya bani isra'ila lokacin da muka tsere da ku daga fir'auna da jama'a ta ya sumu na kwasu al'azabi suna dandana muku azaba wadda an mai muni azaba mai muni ita ce zabi huna abu na akwai suna yanke ɗiyanku maza waye su hayu na nisa akwai suna rayar ɗiyanku mata sai su basu basu yanke ba Kunga wannan hitinar ita ce kusan hitinar da ake cikin ta yanzu a shigo ga gari a kashe mutane gaba ɗaya babu abin da babu abin da aka bukata gare su ganin su ɗaya da an kashe su ɗaya za a yi kawai sai a wuce kashe su ɗaya za a yi sai a wuce shi wanda ya kashe su in katta mai nisa ka kashe su bai san dalili ba su da an kashe an ka tambaye su ni kun kai an kashe su ba san dalili ba to wannan rayuwar fir'auna kenan don da dan mulki amma da yake shi zalunci bai tabbata shi zalunci bai tabbata duk a yi ta a gama fir'auna na yin wannan don ya tabbatar da mulki ne bukata sai ta biya amma kun gaba ta biya ba wanda yake kashi haka an ka kashe shi wanda ya kashe mutane haka an ka kashe shi har wata kalluwa yayi ala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yayi wata kalluwa ce nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah nan guda da bani isra'ila sun kai imani da shi wa ana mina musulmi ne ce ya imani bayan ya gama duk ta'addanci ne da an ka makuruwa ne Allah ya sa ma makura yan ne da ya saka ya ji mutuwa sai ce na imani na musulunta amma kuma ya imani lokacin da ba a imani don mutuwa ta zo mutum ba sannan aka imani ba to wa bi bala'un cikin wannan masiba ta yankewar abin nan ɗiyansu maza a bar ɗiya mata bayan an kashe uwayen akwai bala'un akwai wani bala'i azimun min ko mai girma daga Allah ubangijin wa idza faraqana bikum al Ku tuna lokacin da mun ka tsage muku gulbi Musa ya zo Firawana ya zo mutanen Musa suka ce inna lamudrakun Musa iske munan Musa yace a kalla inna ma'i rabbi sayahdi lalle tare da ni akwai ubangiji na zai zai shirya na ga hanya wadda amma daidai ce to sai aka bashi umarni ya sa sanda ya bigi gulbin sandar da mutum ka rikawa ga hannu ko ka dangare ka buga da ita ba wani kokari na ba to amma ya bugi gulbi kuma sai gulbi ya tsage da sandar kowa irin wanda aka buga maka dangare wani ya mutu wani ko da an buga mai ya sheka irin ta an ka bi gulbi da ita sai ya tsage kun ga wani taimako ne na Allah shi Allah ko ina yana iya ba mutum taimako ina so Abin da dai aka so ka yi kokari ka jingina gare ku yi kokari duk zukatan ku kuma shi su ga Allah subhanahu wata'ala shi abin da aka so amma shi Allah duk inda kake ta jingina gare bukata ka tana biya to Allah ya ce wa isfara kana bikum albara fa anjaynakum muka tsirar da ku wa gara kana ala fir'auna mun ka noce fir'auna da jama'a ce. wa antum tanzuruna kuma ku kuna kallo ga fir'auna mun nutsar da shi yana kalluwa yana fadin amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila kuna kallo ne yana wannan wannan ni'ima ce babba an kai muku kuma Allah godiya duk wanda makiya suka taso ma Allah ya yi mai maganin su wayanda bai yi ma Allah ya magance mai su ya kamata shi ƙara godiya ga Allah wa izwa adna Musa 40 laila ka ambata kuma masiba ta bi ta bani Isra'ila lokacin da muka wa Musa alƙawarin mu bashi littafi kwana 40 wato asalin su kwana 10 a kwana 30 yayi asawaki an kamar shi su kwana 10 an ƙara mai kwana 10 sun ka zama 40 to ƙarin kwana goma nan cikin kwana goma nan su mattaka su da sai kun kai gidan maraƙi abin bauta min badi bayan musa ya tafi bai dawo ba wa an zalimu na kuna azzalumai kun ka kawo bauta ɗan maraƙi kun san ɗan maraƙin ga ba ya ji ba ya gani ba ya da wani unhani da yake kuma kun ka kawo bauta mai kuna azzalumai don zalunci ne Allah ya baka ni'ima murmukun kai mai godiya ka dora umarni da ita kana sabo zalunci ne wai da ake na musar kitaba ka ambata sadda muka ba musa littafin attaura taura wal furqana mun ka bashi al-fariqu baina haqqi wal batil wato ita attaura taura take take a tsakanin ƙarya da gaskiya mun ba musa wannan ya karantar da kola Allah kwanta ta duna don ku shiryu ga abin da aka so ku shiryu gare shi wa iz qala musa ka ambata sadda musa yace da kaumi ga mutane ne ya kauni innakum zalantu anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ya ku mutane na lalle lalle kun zalunci kawunan ya aka yi suka zalunci kawunan su yace bittakazukum al-ijla don kun rike dan maraki abin bauta saboda kwana nan goma da an kara wa Musa sai Samiri yi musu wani dan maraki sai sun ka kama bauta mai yace to kun wai zalunci bitta ka kaza kuma ijila da kun kari kidan maraki abin bauta Fatubu tubu ila bari ukun to ku tuba ga makagen halittar Allah da ya kage halittar ku to ku tuba gare shi to ya atuba wanda muka yi mutum ya ce Allah na tuba ya ce a kawo mai buta shi alwala ya na yi nabila raka abi ya ce Allah ka gafarta min ya ta isa gabari shi wannan tubar za su yi tubo mu kenan mu Allah ya ce faqatulu anfusakum yadda za ku yi tuba ku kashe kawunan za a tara waɗanda sun ka bauta ma ɗan maraƙi su koma gihe guda waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba su koma gihe guda sai su ɗauko ta kubba su rutso cikin taron nan na waɗanda sun ka bauta ma ɗan maraƙi duk su yi ta aikata kubban nan sai wani hali ya yi zuwa wani ɗan lokaci wanda ya mutu bai sheƙa ba ana ta sara ne bai sheƙa ba to tuba ta yi wanda an ka sara ya ji za ya sheƙa to tuba ta yi ba ta yi ba Wanda an ka killa waya ne nan yan mutu duk dai bai sheka ba tuba ta ta yi Allah ya ce to ku yi haka zalikun khairun lakum inda bari'ukum wannan shine alheri gare ku wajen mahalicin ku in kun ka haka nan fataba alaikum ya an shi tuba gare ku huwa tawwabur rahim Allah shine mai karba tuba mai rahama jama'a kun ga da abubuwa suke da tsanani a da amma mu yanzu kun gani in ka yi lahi ba sai ka to inda kowa ba buta da ka ce a kawo ma ka yi alwallah ka mai da gaban ka gabas ka ce allahu akabar ka yi na fila raka abi ka yi istigimari shi ke nan tuba ta yi zuwa dai ba su yi tsaye mallamin su zai ba su umarni ku dai ku yi tsaye ku kowa in can ku shirya ta kuban ku kudada ku kowa nan ku yi tsaye sai a ci gaba da tsaransu wanda ya tsaya an kai ta sara ne bai mutu ba har an ka gama lokacin da an ka diba na sara har an ka gama bai sheka ba ana ta aika mai takobi ko ya haɗu dai bai ɗaga ba yana nan to shi tuwa sai ta yi wanda ya ji sara ya sheka tuba sai ba sai ba wanda ya mutu kuma an kai ta sara ne har ya mutu su sai ta yi tuba bane isra'ila ke, amma muku diwa da Allah ya sauƙaƙa mana abubuwa Ya ce in kun haka na ya shi tuba ku domin ina huhuwa tawwabur rahimu, shi mai karɓar tuba ne mai rama. ya Allah ya tawabar rahimu mane maka godiya Allah ka anshi tuban mu Allah ka tosaya mana yadda ka sauƙaƙa mana matsalar tuba Allah ka anshi tuban mu Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka gafarta mana wa iz qultum ya Musa ka ambata sadda kuka ce ya Musa lan nu'mina laka mu ba mu imani da kai cewa kai magana da Allah hatta nar Allah sai mun ga Allah ina Allah yake gwada mana shi magana na Allah gwada mana Allah magana kun ka da wannan magana jaharatan bayyana ba ko da ɓoye ba ba ko da minahici sun kai wannan magana bayyana sun ka wadi sun ka ce ba su yadda da musa ya yi magana da allah sai allah ya bayyana musa ya gwada musu allah su makamin ya kai su ga Allah Musa ai musunna dan zai wuce su ya ce shi dai daga Allah su ba su gane ba to ba yadda ba su gane wa da ya gane sun su ma su da shi duk gurana kun girman kai suna faɗin wannan magana ba ka zafi musa ya kasu sai tsawa ta kama ku don rashin ya ta ku ta yawa wa an tattan na kuna kallon junanku za ku kuna faɗuwa kuna kallon junanku kuna faɗuwa domin a shi Allah ba ya gani ne nan duniya kala lan tarani rabbi arini anzur ilayk قال walakin تراني ولكن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني Musa alaihi salatu wassalam ya ce Allah ka bara min wa rayi in gane ka saboda irin waɗanga tambayoyin da aka yi mai sai ya so shiga Allah don ya yi musu bayani gwada min in gane ka don mutane na ta tambaya ta suna so su gane ka to gwada mini kai in gane ka alalan tara ne ya ce ba ka gani na a nan duniya musa ba ka gani na walakin yanzu zura ilar jabal sai zai kalli dutse ga yanan ya kalli dutse dutse na gaskiya ba irin duwatsun gana masu tsakowa ba dutse na gaskiya kwaye ne su karra makanan wasu wata rani in ya tabbata wuri ne za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken Allah ya bayyana ga dutse harra Musa sa'ika. Musa sai ya faɗi ya so shi to dan haka kun ga Musa so mai yi suma da sun kace sai sun ga Allah fa aka zakku sa'iqa to sai tsawa ta kamo ka sai kun ka so ne to an tantan zuru Musa ma kun ji da yace yana so ya gane so mai yayi bale ku summa ba suna ku min ba da mautekum sannan daga baya mun ka tashe ku bayan mutuwa ku bayan kun mutu sai muka sake tashe ku an ce bayan somewa ku kuma an ce bayan mutuwa ku dai kamar wanda lafazin Qur'ani ya faɗa domin dori Allah na tadda wanda sun ka mutu nan duniya saboda haka sun ba asna kun sannan muka tashe ku daga mutuwar nan min ba da mutu kun bayan kun mutu la Allah kun tashkuruna don ku yi mana godiya Allah subhanahu wata'ala yana da iko ga dukkan komi ko gobe Allah na iya kashe mutum ya tasa in ga dama ko gobe Allah na iya tadda wanda ya kashe ko gobe Allah na iya wannan illa dai ya ba da bayanin in an mutu ba a dawowa ya ba da wannan bayani amma in ya ga dama yana iya yi don bai ce bai yi ba shi abu guda ba a cewa Allah shi abin da ya ce bai yi amma in dai ba cewa ya bai yi ba to duk abin da aka yi ko mina na yana iya yi ne har da wanda ba a yi yana iya yi wa na alaikum ma mun kai muku inuwa da girgije wato lokacin da sun kai demuwa sun A kan wata addu'a ta bil'amu ɗan ba'ura sun kabaci mutanen sun shantake kwarai da gaske mutanen sun shantake kwarai da gaske ba a son mutane na wasa da addu'a ba a son mutane na wasa da zikirori mutanen annabi musa lokacin abubuwa sun ɗauke su yadda kun ka gani kamar kuka jin ƙur'ani na faɗi kun yi kaza kun yi kaza ku tuna kun yi kaza kun yi kaza wannan abubuwan suna sun ka kawo su har sun ka shagala sun ka bar addu'o'i sai bil'amu dan ba'ura yayi musu addu'a Allah ya kwashe su daji sai ya kwashe su to lokacin nan rana ta kai musu ko ina don kun san wayannan kasashe sahara ne babu itace Allah ya ce wa na alaikum al-gamama sai mun kai muku inuwa da gegiji wa anzalna alaikum al-manna wa salaman ka sauka muku a tsakin zuma da ɗiyan tsuntsaye a dage-dagen ɗayan tsuntsaye wanda yake in mutum ya ci nama da yawa in yana so kai ya cuta mai abu mai zaki zai sha duk wanda ya ci nama abu mai matsi dai ba don sun ce ba sai nama da ba duk abin da adda matsi in mutum ya ci shi da yawa yana iya cutarwa kowa matsi yawa yawa yana iya cutar sai ga ciki mai to magani ne sai a sha abu mai zaki sai Allah ya ce to ga nama nan ku ce sai kun koshi ga tsakin zuma nan ku sa ruwa ku ka ku sha don ya hana manaman cutar da ku kulumin ɗaya ba ta mara tsakanakun ku daga abubuwa masu kyau waɗanda muka azaita ku abubuwan ga muka azaita ku ku ɗiba daga cikinsu ku ci kuma ba mu zalunce ku ba kakku zalunce mu abincin na in kowa ya ce ƙoshi ya bashi nan ka kowa ya ɗiba ya aji kowa ya ce ƙoshi ya bashi nan a ɗauka a mai sai inda an ka an so shi in an jima in za a dawo kuma a dawo dama da tsaye da maraice na aka kawo musu abinci kusan duka jama'a da sun kauce mafi yawan su ce abinci biyu suka yi da da sahi da maraice kuma sai gobe wasu al'umma na Allah ya kawo masu albarka wanda ka ce sau uku sunan hausawa su sau uku suka ci to wani ma ya yi uku amma dai shi ce uku shi kananne na kowa ya sani suna ci sau uku su hausawa to wasu al'umma na da Allah ya kawo masu martaba masu daraja wuri ne ya ba su ci uku amma duk ina an gaito ci biyu akai kun ga ai har cikin aljanna kun ji an ce guduwan washi ya aka kama su abinci da sahi da marici to amma dai tun da cikin aljanna ma kowa an mai abin da ya kaso na san insha Allahu Hausawa su uku za a kama su abinci ba su ji ba don so uku suka ci kuma kowa abin da ya kaso za a yi masa su wayancan da sun ka saba ci so guda guda eh, da sahi da marici sai a kawo musu so guda guda so da sun ka saba su kuma sa da sun kasaba ci sau uku sai a kama su da sun kasaba lahun fiya ma ya sha'un abin abinda suka zo cikin aljanna suna da shi da haka ce kakku ɗiba sai sun ka ɗiba sun ka aji ya ce to wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin an fusahun kanu an sahun ya zalimuna sai dai kawanan sun ka kasance suna zalunta wannan abin da sun ka yi ba su zalunce mu ba cewar da mun kai kasu ɗiba sun ka ɗiba ai ɗiba da sun kai sun ka aji ba su zalunce mu ba tun da ɗiba da sun ka yi za a doke abincin ba a koma kawowa to kun ga kansu sun ka zalunta kai wanda aka tuko ma abinci daga aljanna da bisa mala'iku su da ko ne su kawo ƙasa ai ɗan gata na to amma ba su yarda da wannan ba saboda taurin kan bani sai an ka ɗauke wannan shi sabo haka nan na yake wato sabo haka nan na yake ku yi dowara kuka iyawa gwargwadowar kuka iyawa ku nisanci sabo yana gusar da ni'ima saba da sun kai sun ka ɗiba sun ka aji an ce su ɗiba su aji shi yasa an ka ɗauki abincin kun gani zalunci ya gusar da wannan ni'ima kamar da kun ka ga muke ada cikin natsuwa da kwanciyar hankali babu damuwa ga haɗin kai ga son juna idan ka shigo ga gida in kana da aboki cikin gidan nan ko mutum ya kai dubu kowa masoyin kana sai a ce ya masoyin wani na dan uwanmu na abokin dan mu na kun ga abubuwa sai sun kai kyau sai an ka ga irin wanga lokaci da muke ciki ne ko uban mutane kake a abokinka babu ruwansu da kai in dai ba in dai ubansu ɗaya kaka taimako babu ruwansu da kai to kun ga wanga saban shi na ya kawo duhu tuntunan da ake cikin su yanzu Allah ya ba mu kariya da tsaro ne Allah ya daidaita mu ga abin da ya kaso yana yadda da shi wa iz qulna dakhulu hadhihi alqarya ka amma ta da muka ce ku shiga cikin wannan alqarya wa kulu min haythu shaytum kuma ku ci abinci inda duk kuka so ku kaso cikin wannan alqarya ta baitul maqdis baitul maqdis alqarya ce da ta dade da daraja alqarya ce da Allah ya dade da daukaka ta yi girmama mata da abinci wadatacce wa kullum ba baba sujjada ku shiga ga kowa nan kuna sujuda ku shiga ta kowa kuna masu sujuda wa qulu ku ce abin da ya kawo magarin garin ga fiddatun so muke a karkare mana zanubban to ku yi wannan na gafi lakon sai mu gafarta muku kada ya kunkura kurran babu abin da aka umarce su illa abu biyu na warko su duka su gurhara in za su shiga alƙaryar na biyu su ce a gafarta mana istighfari wa sanazidu muhsinina masu ƙara kyautata za mu ƙara kyautata musu wannan abin da kawai aka ba su umarni banda shi babu wani abu malam mutanen da sun kace sai babban su ya ce sun gane abin da ya kani son ya kai wasu mai tawadi su girmama shi ya ce kai ka kowa ya duka kowa shi zaune sun kai zaune ya ce to a rika jan gindi an ki duka mai a rika jan gindi suka ja gindi har sun ka shiga garin da sun ka shiga garin marmakon su ce kun ga sun ja gindi ba su duba na wanda an kace su yi ba kun ga wannan ba su yi shi ba a sun shiga garin to bayan sun shiga cikin garin sai sun ka jinza kalmar da an kace su waɗi sai sun ka canza ta marmakon hinda a hidda marmakon hidda sai sun ka ƙara nunin sun ka ce hindatun hidda a karkare mana zanabbanmu hindatun a ba mu irin alkama mai noma kun ga abin da sun ka yi ke sun ka canza aikin da an ka ce su yi sun ka canza magana da an ka ce su faɗi wa baddala na zalamu ƙaunar sai zalamai suka canza magana gaira da zai da lahun ba wadda an kace musu ba to wannan dai ita ce babban matsalar da muka fama da ita cikin ƙasar da ta yau yau in magana ka yi in za a maimaita sai an haɗe ta ba da ka haɗi ba yau in aiki ka yi in za a maimaita sai an haɗe wa da ba ka haɗe ba yau komi da komi an caccanza abubuwa ba a yi so da an kace su wannan yana kawo bala'i don kun ga su da sun ka canza magana wadda ba a ce ba sun ka canza aikin da ba a ce ba fa an zanna Allah ala ladina zalamu rijiza sai muka saukar da azaba ga wanda suka yi zalunci min sama'i daga sama bai ma kanu yin suko saboda kanta da suka kasance suna yi saboda haka jama'a kuma da al'amarin ku ga Allah abubuwan da aka yi mara kyau jama'a ayi kokari a rage ayi kokari a rage ayyukan sabo da aka yi wannan in an rage sabo hushin Allah zai rage game da mutane in ana ta ƙara saba mai kuma ana ganin ba a mai laihi ba to hushi ne bai sauka tunda yana iya fashe hushi ne yana iya fashe hushi ne saboda haka tunda an san yana iya fashe hushi ne to a nemi yahiya ta yi tunda an san ba ragona ba an san ba ragona ba mai ƙarhi na to a nemi yahiya ta yi ga abubuwan da aka yi mai waɗanda ba daidai ba ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake ayyukanmu Allah ka azaita mu mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka shirya tsiya ka shirya zuriya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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 ka gafarta mana zunubanmu wa'anda muka yi boye da wa'anda muka yi bayyane Allah ka gafarta mana zunubanmu na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka yayi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah da albarka sunayenka da sabobin kamar aukaka ka ya mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya shugabannin wannan ƙasa ta mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka gusar da tashin hankali da tsoro Allah ka gusar da hirgita kowace iri Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya shugabannin arewa Allah ka shirya su Allah ka haza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin faɗin jiha mu duk ɓangarorin jiha mu ko ina Allah ka gusar da hitina ka tausaya mana Allah mun tuba gari ka Allah ka yahi mana Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya mu danga Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su ka zata mu alherin su ka kare mu daga sharrorin su Allah ka zaunar da garin nan namu lahiya Allah ka zaunar da ƙauyuka ne lahiya Allah ka shirya sa ka aza su ga hanya Allah ka tosaya mana ka ce maka mana Allah ka zaunar da musira lahiya almasira da jama'a ta Allah ka kara musu lahiya da zaman lahiya almasira da jama'a ta Allah ka kara mata kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka gusar da hitina kowace iri Allah ka gusar da tashin hankali kowane iri Allah ka zaunar da masira lahiya Allah ka zaunar da masira lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare diya ka kare iyali ka kare zuriya ka kare dangi ka kare malamai ka kare masoya baki ɗaya. Allah ka tofiya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka kare mu ka kare masallatayen Allah ka kare maka kare masallatayenmu Allah ka kare maka kare makarantunanmu ɗan makaranta Allah ka shirya su Allah ɗan makaranta Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su ka tausaya mana ka an ansa mana addu'o'in Allah wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ta yi muka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka yi ta kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka gafarta mana ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga minahicin kowa da kowa ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'a mu muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula Allah ka ƙara mana imani da lahiya da wani ciruta da a cikin jikunkunanmu don albarka sunayenka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da dukkan marasa lahiyarmu dukkan bayanka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka ba mu alheri duka kuma ka kare mu daga sharri duka aljanna ka ba mu firdausul Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina